يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة بير قوة رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara 1440 daidai wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara. wani bawan Allah yana tambaya cewa shin mai azumi ya halatta mai azumi zai iya sa turare da kuma kwalli abin da ya shafi sa turare ba shi da alaƙa da taɓa azumin mutum da aka da mutum ya sa turare ya shafa turare wannan ba zai sa azumin shi ya samu wata matsala ba inda turare yana sa azumi ya samu matsala kenan mai sana'a wanda sana'ar shi kenan sai da turare wanda yake zama a shagon turare kenan ba zai yi azumi ba gabata. da haka azumi baya turare baya karya azumi ko ya lalata shi da haka mutum yana azumi ko baya azumi duka ɗaya ne a wurin abin da ya shafi sanya turare sakwalli malamai sun yi saɓani dangane da matsalar sakwalli shin ya halatta mutum yana azumi ya sa kwalli ko bai halatta ba a mazhabin imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal dukan sun tafi akan cewa sa kwalli baya fa halatta ga mai azumi to idan mai azumi ya sa kwalli sa kwalli yana fata azumi musamman idan mutum ya yi kati ya kwallin ya bi ta makogwaron shi to wannan azumin shi ya ɓaci wannan shine abin da suka tafi a kai amma al'imamu abu hanifa da imamu shafi'i sun tafi akan cewa sa kwalli baya lalata azumi saboda mai saboda ido baya cikin hanyoyin kai abinci zuwa ga ciki a shar'anci hanyoyin da aka sani shine baki da kuma hanci shine hanyoyin da suke kai sako zuwa ga ciki a matsayin abinci amma wanda yake ido da kunne da makamantansu suka ce ko da mutum ya ji ɗanɗanan abu don ya sa a ido ko ya sa a kunne ya ji ɗanɗanan shi a makogwaron shi wannan baya sa a ce azumin shi ya kari kuma wannan ƙaunin shi ne maganar da da yawa daga cikin malamai suka tafi a kanta shi ne abinda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rinjayar cewa sa kwalli baya lalata azumi ko da mutum ya yi kaki da kwallin a ciki wannan bai sa azumin shi ya lalace haka kuma da yawa daga cikin malamai na baya-baya na zamani da suka gabata kamar Sheikh Abdul Aziz ibn Baz da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin duka sun ba da fatawar cewa kwalli baya baya karya azumi da haka al'amari ne wanda yake mai sauki illa dai abin da yafi shine mutum ya nisance shi din kasancewar akwai sabani a cikin shi domin gudun fadawa zuwa ga abin da yake na kuskure wani ya ce ya halatta mai azumi ya kalli ya kalli mace ko bai halatta ba kallon mace ko da mai azumi ne ko ba mai azumi ba duka hukuncin shi ɗaya a shari'a illa dai abin yana ƙarfafa idan mutum yana cikin azumi haka galibin ayyuka na saƙo, kamar yadda ƙarya take da cin naman mutane yake haramun ba da azumi ba haka yake haramun da azumi amma dai idan mutum yana azumi din munin abin da kuma girman abin ya fi tsanani daga ayyuka na sako gaba ɗaya waɗanne iri sawa'un kallace-kallace ne na haram ko kuma wasu abubuwa ne na maganganu da Allah ya haramta dukkaninsa haramun ne sawa'un mutum yana azumi ko baya yi da aka yinsa a lokaci mai alfarma mai daraja ya sha bamban da yinsa a wani lokaci wanda yake bai kai wannan lokacin alfarma da daraja ba shi yasa wajibi ne mutum in yana tsare kanshi to ya ƙara tsanantawa da tsanantawa a lokacin da yake irin waɗannan lokutan masu daraja masu alfarma dama Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum Allah ya ce ka faɗa ma mu'minai bana ana magana ne akan duk wanda ya imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka gwargwadon imanin mutum Allah ya ce a faɗa ma mu'minai su rimtse idanunsu ma'ana su daina sakin idanunsu wurin kallace-kallace Su kalli hatta abinda Allah bai yarda a kalla ba abinda Allah ya haramta shine ma'anar ya guddu min tsari, sai yasa kai tsaye sai ce wa furu da kuma su tsare farjin su domin ta hanyar kallon ne ake keta alfarmar farjin daga in babu kallon wancan din ba zai zo ba duk wani harka ta fasikanci da zina asalinta daga kallo ne yake farawa nazaratun fabtisamatun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u daga kallo shikenan sai murmushi sai magana sai sa lokaci sai haduwa daga ta wannan ne asalin shi yasa shari'a ta toshe hanyar farkon shine abin da ya safi kallo da kallace kallace mata suna kallon mazaje mazaje suna kallon mataye dukansu Allah ya hana su ma aka ce wa kullil mu'minati na min absarihinna wa yahfazna furujahunna zalika azka lahum daga kowanne Allah maɗaukacin sarki ya hana aka mutum ya ji tsoron Allah ya kare idan shi ya tsare amanar da Allah ya bace ta ido sawa'un lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi bane wallahu a'lam har yanzu dai muna nan a cikin suratul qalam darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 41 za mu tashi akan aya ta 42 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin cewa innal na fi jannati wa na'im lalle masu taƙawa suna cikin aljanna fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima kamar an tambaya yaushe ne za a sa masu taƙawa a cikin aljanna ta ni'ima din sai Allah ya ce yawma shafu an saqin wa yud'auna ila su sujudi wa fala yastati'un ranar da za a yaye ƙauri a kira su zuwa ga yin sujjada fala yastati'una kuma ba za su iya yin sujjadar ba wannan ayar tana daga cikin ayoyi da magabata suka yi saɓani dangane da ma'anar abin da ayar take nufi tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa waɗanda suka biyo baya daga cikin malaman tafsiri domin nan Allah ya ce yi shafu an saƙin ranar da za a yaye a saƙu shi ne ƙauri. Sannan larabawa suna magana suna kiran yau ma yi shafu an saƙ, kashfu saƙ suna kiran shi da suna abin da yake na wahala da tsanani idan abu yi tsanani ya yi wahala sai sifanta shi da ba na bana da sai an yaye ƙauri. idan wahala ta wahala sai an jari ga sai an ɗaja wando sannan ɓauri ya fito fili idan gudu za a yi ko wani abu na aiki na wahala za a yi da aka sai suke kamanta wahala su kira ta da cewa idan an ce yuk shafu an saƙi bana ranar da za a yaye wahala za a ga tsanani za a ga wahala to wannan ayar tana nufin yauma yukshafu an ana nufin wahala da tsanani bana ranar da za a yaya tsanani da wahala kowa ya ga abin ido da ido a filin alkiyama kenan ko ko ana nufin yawma yukshafu an ranar da za a yaye ƙauri asalin haƙiƙanin zahirin kalmar abin da take nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce yawma yukshafu an ana nufin ranar da za a yaye tsanani kowa zai ga tsanani da ido ma'ana tsanani na ranar al'iyama da bala'o'i na ranar al'iyama tun daga busar kaho, da mutuwa da tashi da duk abin da zai biyo baya na tsayuwa a gaban Allah da tsallake sira'i da hisabi da raba ayyuka ta hannun dama da hannun hagu duka waɗannan bala'o'in suka ce shine yawma yukshafu an da auna yud'auna ila sujud waɗansu malamai suka ce a'a wannan tana cikin ayatu sifat ne ayoyi ne na sifat ba wai aya ce wadda take magana akan tsanani da wahala ba aya ce daga cikin ayoyi wadda take magana akan sifar Allah subhanahu wata'ala bana Allah ya sifanta kanshi da wannan sifar ta ƙauri cewa yau a shafu an saƙi bana ranar da Allah zai yaye ƙaurin shi Wayu da auna ilar sujudi sai a kira su zuwa yin sujjada ga Allah subhanahu ta'ala, fala yastati'una ba za su iya yin sujjadar ba saboda a nan duniya an kira su su yi sujjada ga Allah amma sun ƙi yin sujjada kamar yadda ya zo a wata ayar cewa wayu da auna ilar sujudi wa hum Muna, a lokacin suna lafiya ƙalau ba su da wata matsala a duniya aka ce su yi sujjada ga Allah suka ƙi to yau kuma za a ce a zo a yi sujjadar ga Allah ranar alkiyama sai a kira mutane su yi sujjada sai su kasa yin sujjadar saboda me saboda ba su iya yin sujjada a nan duniya ba wannan ma'anar ta cewa ana nufin yau mai yukshafu an saƙin ranar da Allah zai yaye ƙaurin shi suka ce tana daidai da hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga abu sa'idin al-khudri Allah yarda da shi wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yakshifu rabbuna an saqihi yawmal qiyamah fayakhiru lahu fayakhiru sujjadan lahu kullu mu'minin wa mu'mina wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'a manzon Allah ya ce ubangiji zai yaye kaurin shi ranar alkiyama sai duk wani mumini namiji da mumina mace su faɗi su yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala sai ya rage wanda yake yin sujjada a nan duniya da riya ba dan Allah yake sallar ba ba dan Allah yake ibadar ba yana yi ne dan a gani yana yi ne dan a ji cewa shi yana sallah yana ibada su ne kawai za su rage manzo Allah yace fa yadhhabu liyasjuda sai ya tafi shi ma zai yi sujjada ga Allah sai ce fa ya'uda zaharuhu tabaqan wahidan sai kashin bayan shi gaba ɗaya ya zama sanda guda ɗaya babu wata gaba a jikin kashin bayan wanda za ta iya lankwasawa ta yi sujjada sai zama kaman karfe ne guda ɗaya aka mai da kashin bayan yanda ba zai iya lankwasawa ba balle yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a wasu riwayoyin kamar yadda Imam Ibn Jarir al tabari ya rawaito cewa idan suka tafi za su yi sujjadar sai su faɗi ta ƙiya ta baya saboda ƙashin ya riga ya zama guda ɗaya ba su iya yin sujjada su lankwashe ba daga wannan suka ce shine daidai da ma'anar wannan aya ma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un kamar yadda ya gabata waɗansu kuma daga cikin sahabbai da wasu tabi'ai da magabata su kuma suka fassara shi da cewa yau mai yukshafu an saƙin ranar da za a yaye tsanani ba ana nufin ayar ba aya ba ce ta sifar Allah subhanahu wa ta'ala. Daga a nan akwai matsaloli da yawa a ƙarƙashin wannan ayar. Matsala ta farko shine hatta waɗanda suka tafi akan cewa wannan ayar ba magana ba tana magana ne akan sifar Allah ba to su ma din ba wai sun kore ma Allah sifar as-saqu bane domin sun yarda da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da sauran hadisai da suka zo wanda manzon Allah ya tabbatar ma Allah wannan sifar ba a ji wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai yayi inkarin sifar ba da aka mas'alar shine shin wannan ayar tana nufin wannan ma'anar ko ba ta nufin ko tana nufi ko ba ta nufi waɗansu dalilan dai daban na hadisan manzan Allah ingantattu sun tabbatar ma da Allah wannan sifar wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shine matsayin ita wannan sifar sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wata'ala a wurin ahlus sunna wal jama'a suna gina babin al-asma'u wa sifat akan wasu ka'idoji muhimmai guda uku ƙa'ida ta farko ahlus suna sun yadda dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah tauqifiyya ne ma'ana tauqifiyya shine ba a tabbatar da su sai abinda Allah da manzon Allah suka tabbatar ma Allah ba wanda ya isa ya kira Allah da wani suna wanda Allah bai kira kanshi da wannan sunan ba ko kuma manzon Allah bai kira Allah da wannan sunan ba ba wanda zai sifanta Allah da wata sifa wanda Allah bai sifanta kanshi da ita ba manzon Allah bai sifanta Allah da wannan sifar ba iyakacin inda ake samun sunayen Allah da sifofin Allah kenan babu wani mutum da zai zo ya ijtihadi ya fitar da wani suna ko ya ijtihadi ya fitar da wata sifa ko wani abu makamancin haka da haka sunayen Allah da sifofin Allah tauqifiyya ne ba a samun su sai da nasu sannan ƙa'ida ta biyu shi ne sunayen Allah da sifofin Allah dukkansu kamala ne tsantsa babu na ƙasa a cikinsu ba wani sunan Allah ko sifa ta Allah wadda akwai tawaya a cikinta kowace kamala ce tsantsa ga Allah subhanahu wata'ala sannan ƙa'ida ta uku shi ne Allah maɗaukacin sarki laisa mitsihi shay' ba wani abu irin Allah duk abin da ji an faɗa an ce Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza yayi tarayya ne a suna amma ya yake babu wani abu irin Allah shine ma'ana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah yana ji yana gani kuma mun san menene ji menene gani mun san ya halittu suke ji ya suke gani amma ya Allah yake ji ya Allah yake gani wannan laisa kamithlihi shay ba wani ji irin jin Allah babu kuma wani gani irin ganin Allah to haka wayannan ka'idojin guda uku akan shi ne ahlus sunna suke gina babin al-asma'u was sifat sunayen Allah da kuma sifofin Allah da haka duk abin da kaji an kira Allah da shi an ce Allah yana da kaza Allah ya kira kanshi cewa yana da hannu yadullahi fawqa aydihim Allah ya kira kanshi cewa yana da ido tajribi ayunina manzo Allah ya sifanta Allah da wasu sifofi ba su yawa to abinda zaka tabbatar da shi cewa wannan sunan ko wannan sifar Allah madaukakin sarki ya sifanta da su sannan ya suke Allah madaukakin sarki babu wani abu wanda yake irin na Allah da aka cewa Allah yana da kaza ba shi yake nuna an kamanta Allah da halittu ba sai dai idan kwakwalwarka ba ta iya daukan abu sai guda ɗaya kawai idan kwakwalwarka an ce hannu hannu ɗaya kawai take ɗauka, ba ta iya daukan wani hannu daban to wannan kwakwalwar ita ce za ta iya samun matsala in an sifanta Allah ko an kira Allah da wani suna ko wata sifa ya ce an kamanta Allah da halittu amma waka tana ɗaukan bambanci a tsakanin halittu kawai a ce maka hannun mutum a ce maka hannun agogo a ce maka hannun baro duka kuma ka san sunansa hannu amma ba wata alaƙa tsakaninsu ko kama ba su yi ba amma dai sun yi tarayya a hannu to ballantana kuma bambanci tsakanin sifar Allah da ta halittu wannan kuma laisa kamithlihi shay' daga duk abin da ka ji an ce Allah yana da shi ƙa'idar shi ne za ka yadda da wannan sifar ka yadda da ita kamar ƙa'idar da imamu malik radiyallahu anhu ya bayar dangane da matsalar sifar a sifar istiwa aka tambaye shi cewa al-istiwa ya Allah ya daidaita akan al'arshi tunda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa an sifanta Allah da daidaita ya Allah ya daidaita sai imamu malik ya ce al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a yace ai daidaito abu ne sananne an ce an daidaita an san me ake nufi da daidaita ya Allah ya daidaita shi kuma irin na Allah yace wannan majhul ne ba mu sanya Allah ya nashi yake ba amma dai mun san me ake nufi da daidaita shine wal uh, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul sai ya ce wal imanu bihi wajib kuma imani da cewa ya daidaita din wajibi ne mu yi imani me yasa ya zama wajibi mu yi imani saboda Allah ya faɗa ya sifanta kanshi ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ya ce so mastawa alal arshi sai ya ce was-su'alu anhu bid'a tambaya kuma akan yaya daidaituwar Allah take din ita kuma bid'a ce a cikin addini ba dora ma sai ka yi bincike ya na Allah yake ba domin bai so mu san haka ba abin da ya so mu sani kawai iya abin da ya faɗa mana na sifar inda ya so mu san sama da haka zai mana bayanin yadda sifar take daga bincike akan ya take wannan bid'a ne a cikin addini to haka kowace sifa haka ita ma nan sifar as Allah ya ta kanshi da yawma yukshafu an saqi as ma'lum in an ce kwauri mun san me ake nufi da shi amma ya na Allah yake wal kaifu majhul yanda na Allah yake ba mu sanya yake ba shi ya san yanda yake tambayar ya na Allah yake shi kuma bid'a ne a addini sannan kuma wajibi ne mu imani da shi tunda Allah ya sifanta kanshi da shi kuma manzon Allah ya sifanta Allah madaukakin sarki da shi haka dole mu yadda da wannan sifan wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa a dukkanin wasu sifofi da ake sifanta Allah da su sawa'un hannu ne ko ido ne ko menene da Allah ko manzon Allah suka sifanta Allah da shi a haka ne muke daukan shi a haka muke imani da shi ba ma tawili ba ma tawili kamar yadda mu'awwila suke tawili sai Allah ya ce yadullahi ana nufin quwwatullahi ana nufin karfin Allah an ce tajribi a ayunina idan ganin Allah ko idan Allah su ce a ana nufin kulawar Allah da tsaron Allah a ba ma tawiri, in Allah ya faɗi abu shi muke tabbatar ma Allah da shi domin ba a fi Allah sanin Allah ba inda wannan kuskure ne da Allah ba zai danganta kanshi zuwa ga wannan ba saboda ya san wasu za su fahimce shi a yanda yake amma duk da haka ya sifanta kanshi da wannan sifar kaga ba wanda ya kai Allah sanin Allah bayan Allah kuma ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah Daka muna yadda da duk abin da ya zo daga Allah ko manzon Allah na sifofin Allah subhanahu wa Ta'ala. Daka a nan Allah ya ce yawma yukshafu an saƙi ranar da za a yaye kauri ma'ana kamar yadda ya zo a wancan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri yakshifu rabbuna an saqihi ubangijinmu zai yaye ƙaurin shi da ranar da ubangiji zai yaye ƙaurin shi wayo da auna ila sujud sai a kira bayi zuwa ga sujjada ga Allah daga kowa sai ya faɗi duk mai imani kamar yadda manzon Allah ya ce kullu mu'minin wa mu'mina duk mai imani zai faɗi yayi sujjada a gaban Allah sai dai wanda ba mai imani ba shine fala yastati'una ba za su iya yin sujjadar ba saboda yadda Allah zai mai da kashin bayan su a wannan lokacin idan suka samu kansu a wannan halin sai Allah ya sifanta mana yanda za su kasance khashi'atan absaruhum idanunsu suna kaskance bana da ka kalli idansu kaga alamar ƙasƙanci da wulaƙanci, ba ma idanun kawai ba ita kanta fuskar tana cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. wa wujuhun yawma idin alaiha gabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fuskar baki irin za ta yi da ganinta kaga kaskantacciya kaga wulakantacciya da haka kana kallon idan kaga kaskanci a tattare da mai irin wannan sifa shine kashi atan absaru ba ma magana kaskanci da wulakanci ba shine za su zama fuskar ita ce kafafunsu a ranar alkiyama kamar yadda zai zo a suratul mul da fuskokinsu za su rinka tafiya a filin alkiyama ba ita ce da suke alfahari da shi suna ganin daraja da ɗaukaka da girman kai ba to haka za a juya fuskar ta zama ita ce a ƙasa suna tafiya da fuskocinsu da haka anan Allah ya sifanta su da cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dilla kaskanci ya lullube su kana ganin su kaga kaskantattu kaga wulakantattu su din dai waɗanda suke alfahari a nan duniya suke takama a nan duniya suke nuna isa da dukiya da ƴaƴa da makamantansu su ne kuma yanzu abu ya juye musu suka koma su ne kaskantattu a filin alkiyama su ne za a rinƙa masu izgiri ana musu dariya kamar yadda suke mamuminai izgiri da dariya a nan duniya fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakun a wannan rana su kuma masu imani su ne za su rinƙa musu dariya suna musu izgiri suna rama abin da suka yi musu a nan duniya Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujud kuma haƙiƙa an kira su sun kasance ana kiransu zuwa ga sujjada a nan duniya a zo a yi sallah a zo a bauta ma Allah a zo a yi ibada shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a sujudu a nan ana nufin ilal ibadati sun kasance ana kiransu zuwa ga ibada a nan duniya wa hum salimuna a lokacin lafiyar su kalau ga ƙarfin jiki ga ƙarfin wadata sun ci sun ƙoshi ba wata matsala amma ana cewa hayya ala salat kullum mai kiran sallah yana maimaita hayya ala salat hayya ala fala amma mutum yana zaune ko a jikin shi shine wa qad kanu yud'auna ila sujud ana kiran su zuwa ga ibada zuwa ga sallah a nan duniya wa hum salimuna suna nan lafiya kalau ba su da wata matsala a kashin bayan su ko a wata jijiya ta jikinsu da za ta hana su yin sujjada suka ki zuwa su yi da haka sai Allah ya saka musu da aljaza'u min jinsil amal lokacin suna da lafiya suka yi yanzu kuma aka ce kowa yayi a gaban Allah su ba za su iya ba sai a sa musu abin da zai hana su su iya yin sujjada daga daga lokacin da kaji ana kiran ka zuwa ga sallah zuwa ga ibada kowace iri ce musamman sallah da ake sa ayi kira a ayi shela akai hayya ala salati hayya ala falah kaji cewa ba ka jin shauƙin ka tashi ka je zuwa gare ta to ka ji tsoron shiga cikin irin waɗannan ranar alkiyama yawma ku. an wayu da auna ila sujudi fala yastati'un da haka wannan shine ukubar da Allah yake yi ma wanda ya da kai dangane da kiran Allah a nan duniya ya saka mai da irin wannan ukubar a ranar alkiyama فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عند عندهم الغيب فهم يكتبون نعم الله مدعوكتين سركي سيئة غبدا مغانا دمنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يتي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث كبن كوي da waɗannan da suke ƙaryata wannan labarin waɗanda suke cewa ba za a yi tashin alkiyama ba waɗannan abubuwan da ake faɗa ba za su faru ba Allah ce su kawai ka bar ni da su wannan shine amru umarni ne na tsoratarwa da gargadi Allah ya ce a banni da su kawai ba na kyale su kawai ni zan dauki matakin da ya dace a kansu fadarni wa man yukadibu bi hadha hadith ka banni da wanda yake karyata wannan labarin imma ya zama labarin alkiyama ko kuma ya zama qur'anin gabaki daya ake magana akan shi daga ka barni da waɗanda suke karyata sabannin da Allah yake aiko da su zuwa ga mutane suna ganin abin kaman ba zai yiwu ba kaman labari ne kaman asatirul awwalina ne duka wannan Allah ya ce ka barni da su sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zami musu talala ta yadda bas ta inda basu sani ba shine istidraj Allah ya tajanka ya tajanka har sai ka zirma inda ba za ka iya fita ba shi yasa waɗansu malaman tafsir suka ce abinda ake nufi da istidrajin da za a yi musu anan shine Allah zai musu istidraji bi sihhati wal afiya wal mal Allah zai musu istidraji da ƙarfin da ƙarfi da lafiya da kuma dukiya daga mutum yana ta saban Allah amma lafiyar shi kalau rakila ko rashin lafiya ma baya yi bai taba jin ya zo sallah ma kashin bayan shi ya rike ya kasa sujjada ba lafiya kalau yake ji yana ta saban Allah kuma hanyar samun ta itoshewa ta bude yana ne yana ta tafiya a haka yana ne yana ta saban Allah kuma karfin jikin na karfin bai ragu ba yana ne yanda yake wannan shine istidraji da Allah yake yi ma bayi Allah ya ta akan abin da kake na sabo ba a yi maka gargadi da hukubar da za ta sa ka warware ka faɗa ka dawo cikin hankalinka wannan shine kololuwar istidraji kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da ahlul kitab falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay lokacin da suka manta da littafin da aka saukar musu da shi suka yi watsi da littafin ba abin da ya dame su da littafin in ka ga mutum da littafin sai dai idan wata matsala ce ta taso mai a zo a sauke mai amma sun watsar da littafin Allah ce da suka yi haka fatahna alaihim abuwa ba kulle shai sai muka buɗe musu kofofin komai na rayuwar duniya arziki ne noma ne technology ne tsere-tsere abubuwa ko ta ina Allah ya bude musu hanya hatta idza farihu bima utu akadnahum baghta Allah ya har sai da suka kai suna alfahari da abinda aka ba su na duniya da jin daɗin duniya Allah ya ce sai muka zo muka damke su ba tare da shiri ba rana ɗaya kawai sai muka duro musu to wannan shine mummunan kamu da Allah yake yi mabawa kagan kaga kana saban Allah Allah ya sake ka ba wata matsala da kake samu a hanyar saban an sauƙaƙe ma hanyar to rayuwarka tana cikin matsala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da waɗanda suke saba ma Allah cewa yassiruhu lil usra Allah ya ce za mu sauƙaƙe mai hanya mai wahala mu sauƙaƙe mai ita ya ta tafiya a kai yana jin sauƙin abin sai ran da Allah ya tashi kama shi sai ya jam'e shi akan wannan hanyar da aka Allah ya ce sanastadrijuhum min haiku la ya alamu, za mu musu istidraji mu musu talala mu ɗana musu tarko ta yanda ba su sani ba ta inda ba su sani ba za mu biyo musu sai ce wa umli lahum kuma zan jinkirta musu zan ba su dama ba wai yanzu yanzu zan halakar da su in kama su ba sai a basu su tai shine wa umli lahum wa umakkilu lahum zan musu imhan in ba su dama in ba su tsawon lokaci su yi iya abin da za su iya yi in daula ce suke da ita daular ta ta zama shekara da shekaru ana ganin ta tana nan da ƙarfinta tana nan da zaluncinta ba abin da zai same ta sai ta tafiya a haka wasu daulolin ƙanana suna ta rushewa su kuma suna nan yadda suke idan kuma mutum ne yake yi haka Allah ya ja lokacin shi yayi tai yayi ta zaluncin ana ta fata ya mutu ya ki mutuwa Allah ya ja lokacin shi shine wa umli lahum Allah ya ce zan musu imhali zan ja musu lokaci in ba su tsawon rayuwa da tsawon lokaci me yasa zan musu haka Allah ce inna kaidi mati lalle kaidi na yana da ƙarfi na tashi kulla ma mutum kaidi ba sakwa sakwa nake kulla mai ba ina mai kaidi ne mai ƙarfin gaske wanda in ya fada ba zai iya fita ba kamar yadda Allah ya ce wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake in ya kama gari wanda suke zalunci suke saban Allah in ya tashi kama su irin wannan kamun yake musu sai Allah ya ce inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah yana da tsananin radadi kuma yana da tsanani yana da radadi kuma yana da tsanani daga ran da Allah ya tashi yin kamu to kamun Allah bashi da sauki daga lokacin da bawa ya ji lokacin ya kamata ya gaggauta tuba ya nemi gafara Allah kafin Allah ya dana mai irin wannan tarkon daga Allah madaukakin sarki abin tsoro ne in ka ga mutun yana wasa da Allah to bai san Allah ba in ka ga mutun ya sakankance da rayuwar duniya gaba daya to bai san Allah ba bai kuma san abin da yake fuskantar shi a gaba a ranar alkiyama ba daga Allah madaukakin sarki yana da kaidi mai karfi shi yasa yake musu irin wannan talalar ya ce inna kai mace. sai Allah ya sake dawowa da tambaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya ce ka banni da su banadi ya musu bayanin sun ki karba yayi wa'azin an kibi ya kira abauta ma Allah ana ta sakaci ana ta wasa Allah ya ce a bar da su sai Allah ya sake tambayar manzon Allah am tasaluhum ajran ko dai kana cewa su biya ka wani abu ne in dai ba cewa kace a biya ka ba me yasa wannan dagewar da wannan kangarewa tas'aluhum ajran kana tambayar su biya ka wani albashi ne dangane da kiran su da kake yi da karantar da su addini da kake yi da da'awar da kake musu da cewa su zo su bauta ma Allah kana cewa sai an biya ni fahum min magramin mutqalum wanda yasa wannan harajin da ka dora musu yake musu nauyi shi yasa ba sa son su zo ibada in an kira sallah an ce dole ka zo masallaci sai ka sa taimako ne shi yasa zuwa sallan yake maka nauyi shine tambayar da ake yi me yasa baka gaggawa zuwa ga hayya ala salatin shin an sa wani haraji ne an ce dole sai ka biya wanda wannan harajin ne yake ma nauyi shi yasa baka son zuwa da wuri-wuri? kake jan ƙaba to haka su ma waɗancan ɗin Allah ya ce ya ce ma manzan Allah ko kana tambayar su wani lada ne wanda wannan ladan ne yake musu nauyi shi yasa ba za su yi imani ba shi yasa ba za su zo su bauta ma Allah ba su ce ba su da kuɗi yau ba su yi ciniki ba inda biya ake yi ana shiga masallacin ma da ba za ka ga kowa a cikin masallacin ba inda akwatin da ake ajewa a masallacin cewa ake duk wanda ya zo dole sai ya biya kamar coci to wani sai dai ya haƙura da sallah ya zo ya biya kuɗi ya yi sallah to ba a ce a biya ko sisi ba shi sa Allah har yake tambayar manzan Allah ko kana tambayar su ne su baka wani abu shi sa suke ganin abin ya musu nauyi da haka ba sa so su amsa kiran Allah ba sa so su zo su bauta ma Allah wannan ba shi ba ne manzan Allah Ba ya roƙon kowa ya bashi komai shi yasa ma a wani wurin a manzan Allah yake cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr bana roƙon ku bani wani abu ban ce ku biya ni ba kawai kiran ku nake yi ku zo ku bauta ma Allah a kyauta bana neman komai a wurin ku haka dukkan annabawa Allah ya ambaci annabi Musa da annabi Shu'aib da annabi Lut da annabi Salih da annabi Hud su a cikin suratul Shu'ara kowanne aka ambace shi zai ce ma mutanen shi wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin na neman ku ba ni lada akan wannan da'awa akan wannan kiran akan bayanin da nake muku na neman wani abu a wurin ku in ajriya illa ala rabbil alamin lada na a wurin ubangijin halittu nake nema to haka dukkan annabawa suke sanar da al'ummominsu kada ma ka ji cewa dan ka a sai ka biya shi yasa ne ba ka so ka zo a kyauta ake karantar da kai a kyauta ake karanta ma wahayin a kyauta ake yi maka wa'azin amma duk da haka ba za ka iya zuwa ba to ina ga kuma an ce a rinka biya da haka Allah ya ce am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun kowannan harajin da aka sani yake musu nauyi yake hana su bauta ma Allah am indahumul ghaib ko kuma suna da ilimin gaibu ne sun san sakamakon abin da zai faru ranar alkiyama sun san cewa ko ba su bauta ma Allah ba za su samu tsira za su samu aljanna suna da wani gaibu ne da suka sani fahum yaktubuna wanda suke rubutowa daga can su kwafo cewa sun gano ga abin da zai same su ranar alkiyama in dai ba mutum yana da wannan ba ya san gaibu to ta yaya ya san akwai alkiyama ya san akwai wuta ya san akwai aljanna kuma yana ji ana hayya alal salati hayya alal bala kuma yana zaune wasu ya karasa ciniki a shago wasu ya karasa aiki wasu ya karasa kaza sannan zai zo ya amsa kiran Allah in dai ba mutum yana da wani garanti na gaibu da ya sani cewa zai kuɓuta ranar alkiyama ba ta yaya zai yi wannan Sai yasa Allah yake irin wannan tambayar ta inkari am inda ghaib ko gaibi suke da shi ne fahum yaktubuna wanda su suke rubuto wannan gaibin suke zuwa suna kwafowa wanda a ciki suka kwafo cewa su sun tsira su ba za su shiga azabar Allah ranar alkiyama ba duka wannan ba su da ko ɗaya daga ciki Allah ya riga ya yi bayanin cewa ba zai daidaita tsakanin azabar musulmi da ya ba Allah da wanda yake kuma fajiri mujrimi da ya saba ma Allah ba afana ja'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun na'am فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ, لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين نعم الله يسير من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر li hukmi rabbi ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka wannan wahalar da kake sha da wannan cin mutunci da zagi da wulakanci da suke maka ka yi wa'azin dare da rana safe da yamma ka bi ɗaiɗaiku ka je taro ko ina ka shiga amma ba abin da kake fuskanta sai wulakanci da zagi da cewa mahaukaci ne mawaki ne boka ne duk ba irin kalmar da basu faɗa ma ta wulakanci da zagi ba daga Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa kai hakuri li hukmi rabbika da hukuncin ubangijinka kada kai gaggawa dan kaji Allah ya ce wa umli lahum zan jinkirta musu kai hakuri da wannan hukuncin kada ka tunanin yanzu a halakar da su ko a halakar da su yanzu yanzu saboda abin da suka yi a'a duk abin da ka ji ubangijinka ya hukunta ka yi haƙuri da wannan hukuncin shi ya hukunta ba yanzu zai halakar da su ba shi ya hukunta cewa za ka ci gaba da isar da wannan saƙon ko an karɓa ko ba a karɓa ba innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha Allah ce kai baka shiryar da wanda ka ga dama Allah ne kadai yake shiryar da wanda ya ga dama kaga in ya ga dama sai ya shiryar da mutum hanya madaidaiciya kai aikin ka kawai shine hidayatul bayan wal irshad shari'a ta bayani da kuma faɗakarwa ka isar da saƙon idan an karɓa shi kenan idan kuma ba a karɓa ba Allah ya san ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ka riga ka fita a wurin Allah amma karɓan da imani wannan al'amarin Allah ne kaɗai ba wani mutum da yake da hannu a cikin wannan kamar yadda Allah ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka kai dai kawai ka ci gaba da abin da aka dora maka fasda bima tu'mar wa a'rid anil mujrimin wa a'rid anil jahilin da ka ci gaba da abin da aka umarce ka ka da kai dangane da waɗannan mujriman jahilai ka rabu da su ko me za su faɗa su faɗa ko me za su yi maka su yi maka kai dai ka ci gaba da aikin da Allah ya dora maka wanda shine isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala ma ala rasuli illa al ba wani abin da aka dora ma manzo sai isar da sako shi yasa shi Allah ya ce ka faɗa musu qul inna ma ana munzir ni mai gargadi ne kawai aikin da aka turo ni in yi kenan banda gargadi ba ni da wani abu na halakarwa da azaba wannan ba a hannuna yake ba a hannun Allah yake haka Allah ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin babu wanda zai lallashi manzon Allah in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bala'o'i da musibu da manzan Allah ya fuskanta a rayuwar shi wannan lallashin shi yasa da yawa za mu ta ji Allah yana lallashin manzan Allah a cikin alqur'ani fasbir li hukmi rabbika fasbir ala ma yaqulun wala qad na'lamu wala qad na'lamu annahu la yahzu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ya ce haƙiƙa mun san abin da suke faɗa yana damunka kana damuwa da wannan zagin da kalmomin da suke faɗa a kanka daga Allah yake lallashin manzon Allah akan haka da cewa fasbir li hukmi rabbi wala takun ka sahibil kada ka zama kaman ma'abocin kifi wane ne ma'abocin kifi shine annabi Yunus alaihi salam kamar yadda Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi daga annabi Yunus alaihi salam shine sahibul hut Allah ya ce to kakka zama kaman annabi Yunus menene abin da ake manzon Allah gargadi akan shi kada ya zama irin na annabi Yunus shine annabi Yunus yayi wa'azin yayi wa'azin ya gaji sun ki karban wannan wa'azin sun ki yin imani da shi gaba daya da haka da yayi ya gaji ya gaji ya ga cewa to wannan garin ba garin zama bane bari ya tashi ya hijira ya bar garin ya tafi ya koma wani garin daban wannan ne laifin da yayi Allah maɗaukacin sarki ya mai a akan wannan abin da yayi ba a yi mai umarni da yayi hijira ba yayi hijira ya bar mutanen saboda wasu daga da ya fita ya je ya hau jirgin ruwa sai aka yi sai wani abu ya faru aka yi ƙuri'a aka jefa shi a cikin teku da aka jefa shi a cikin teku dama nan ne kurkukun da Allah zai ladabtar da shi a ciki sai ya sa kifi ya haɗiye shi ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin kwana da kwanaki a nan ne Allah zai mai kurkuku sai Allah daftar da shi a kan abin da ya yi shi yasa Allah ya ce ma manzon Allah wala tafunka sahibul hu kada kai fushi irin yadda annabi Yunus yayi fushi ya fice ya bar mutanen shi daga kai ka ci gaba da zama ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da da'awa wala ka sahibul hu sai ya zama takadirin ayar kamar an cire kissar da take tsakanin wala takun ka sa'ibil hud da irnada wa huwa makzum kamar yadda imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa yace sai zama taqdirin ayar fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sa'ibil hud idh dhahaba mughadiban fanada faltaqamahu al-hut fanada fi dhulumat sai zama an cire idh dhahaba mughadiban faltaqamahu al-hut sai aka kira zuwa addu'ar da yayi sai zama kada ka zama kaman annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya fita daga cikin mutanen shi yana fushi da su da damuwa dangane da halin da suke ciki sai aka jefa shi a cikin ruwa kifi ya haɗiye shi fanada sai ya kira mana yi addu'a ya roki Allah wa huwa makbum alhalin yana cikin bakin ciki da damuwa mana yana cikin damuwa da bakin ciki a cikin kifi da Allah madaukakin sarki ya sa ya kaddara kifin ya hade shi a ciki daga anan ayar an ce wala takun qasahibul hut ba a faɗi waye sahibul hut din ba wayancan ayoyin suka yi bayani wane ne sahibul hut wa zannuni idh dhahaba mughadiban shine annabi Yunus alaihi salam ba a faɗi kuma menene yayi aka ce kada a zama irin shi ba wayancan ayoyin suka faɗi idh dhahaba mughadiban saboda ya fita daga cikin mutanen shi a cikin fushi bai tsaya ya ci gaba da da'awa ya jure akan abin da suke aikatawa ba sai Allah ya ce inna da lokacin da ya kira ubangiji anan ma ba a faɗi irin kiran da yayi ba a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine kiran da yayi ma Allah babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ina cikin azzalimai waɗanda suka yi abin da ba a ce su aikata ba da ina neman tuba da neman gafara Allah shine izna dadin annida wadin shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da ya faɗa ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamar yadda yazo a cikin aljami na Imam Tirmidhi da'awatu akhi dhinnun ma da abiha maqrubun illa furrit farajallahu an addu'ar ɗan uwana zannun shine annabi Yunus babu wani mutum da zai shiga damuwa ya roƙi Allah da wannan addu'ar face sai Allah ya yaye mai wannan damuwa ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da haka ya kira Allah da wannan addu'ar yana cikin damuwa da bakin ciki ga duhu na cikin kifi da tsanani da zafi ga kuma duhu na ƙarƙashin teku da yake rayuwa a ciki a cikin kifin sai Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbi da ba dan ni'ima ta riske shi daga wurin ubangijin shi ba da ba dan ni'imar Allah ba da rahamar Allah Allah ya kai mai agaji lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum da an je an watsar da shi a cikin daji al ara shine al fada fili wanda yake fili kawai na sahara ba bishiya ba komai da an sa kifin ya je ya watsar da shi a wannan wurin wa huwa mazmum yana abin zargi a wurin Allah subhanahu wata'ala amma rahamar Allah sai yasa Allah ya karba addu'ar shi ya karɓi neman gafarar shi da tuban shi da yayi sai Allah ya yafe mai ya gafarta mishi sai ya kubutar da shi daga cikin kifin aka je aka wurgar da shi al'ara din a inda aka wurgar da shi ɗin sai Allah ya ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka tsiro mai da bishiya ganye wanda zai zo ya lullube shi ganye na yaqtin muka tsiro mai da ganye na yaqtin a wurin inda ba dan rahamar Allah ba da sai a wurgar da shi a cikin daji ba bishiyar da zai lullube jikin shi ba ganyen da zai ji inuwa ga jikin shi a kore ga jikin shi a cikin rashin lafiya a wurgar da shi a haka sai ya zama sababin da zai sa ya halaka amma Allah ya ce da ba dan rahamar ubangiji da ni'imar Allah ba da Allah ya yi mai haka amma Allah sai ya yi mai rahama ya ji tausayin shi ya gafarta mishi sai ya jefar da shi a bakin gaba sannan aka tsiro mai da tsirrai wanda za su zama kariya ga jikin shi da kuma magani da halin da yake ciki shine fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa Ambatna, alaihi shajaratan min yaqtin sannan kuma Allah ya ce fajtabahu rabbuhu bayan yayi laifin ya nemi gafara an yafe mishi sai ubangijin shi ya zabe shi Allah ya zabe shi ya bashi annabta aka sace mayar da shi matsayin shi aka daga darajar shi daga cikin daraja ta annabawa daga Allah ya zabe shi ya sake aika shi zuwa ga waɗansu mutanen daban shine fajtabahu rabbuhu ubangijin shi ya zabe shi faja'alahu min as-salihin ya sanya shi daga cikin salihan bayi ana ya sanya shi a cikin annabawan Allah manzanni wanda Allah ya aike su zuwa ga waɗansu mutane ma'ana babu rabbuhu faja'alahu min as-salihin shine a can ayar Allah yake cewa wa ambatna Alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu muka tura shi zuwa ga wasu mutane dubu ɗari ko sama da dubu ɗari ɗin adadinsu sun ninninka adadin wancan mutanen da alƙaryar da ya bari wanda su sun riga sun yi imani bayan tafiyar shi bayan ya gudu ya yi hijira sai suka yi imani suka fahimta suka yi imani aka neme shi kuma aka rasa daga daga nan yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wa arfajta babu rabbuhu fa ja'alahu min as-salihin sai Allah ya zabe shi ya sanya shi cikin salihan bayi ya bashi ya sake bashi matsayi ya koma ya ci gaba da da'awa akan annabta ta Allah subhanahu wata'ala ya aika shi ila azi alfin aw yazidun zuwa ga mutane wanda sun kai mutum dubu ɗari ko sama da dubu ɗari ɗin. amanu bihi Allah ya ce sai suka yi imani da shi, ba matta'anahum ila'in, muka jiyar da su daɗi na rayuwar duniya zuwa ga wani lokaci da Allah ya ƙaddara shine ne ƙarshen rayuwarsu. Daga a Allah ya faɗi manzon Allah kada yayi irin na Annabi Yunus alaihi salam daga duk wani wanda yake mai da'awa mai kira zuwa ga Allah kada ya sifanci da irin wannan sifar ya zama ya bar abin da yake kai na da'awa saboda wani abu na mutanen shi ko wani ɗabi'a ko hali na al'ummar da yake rayuwa a cikin su kada ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu akan abin da manzon Allah ya tsayi akai komi cutarwa komi azabantarwa ya ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ لَمَّا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين bayan Allah ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce fasbir li hukmi rabbika zuwa ƙarshe, sai ya ce wa in su waɗannan kafiran wayanda dai suka kangare ma kiranka da da'awarka sun kusa la yuzliqunaka bi absarihim sun kusa su zamar da kai su kayar da kai a ƙasa bi absarihim da idanunsu kawai saboda kallon da suke ma ana irin mugun kallon da suke ma kai ka ce wannan kallon zai iya zamar da kai ka faɗi ƙasa in kana tafiya inda za su iya sa idanun su kayar da kai da idanunsu da sun kayar da kai wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lalle kafirai sun kusa su zamar da kai da idanunsu saboda kallo da suke ma na bakin ciki da jin haushi da tsana ma sami'u dhikra lokacin da suke jin alqur'ani kana karantawa in suka ji kana karanta alqur'ani irin bakin ciki da damuwa da haushin da suke ji da irin harara da kallo da suke maka kai ka ce za su kayar da kai da wannan kallon ko da ba su taɓa ka da jikinsu ba wa ya da sai su rinka cewa innahu la majnun lalle shi mahaukaci ne bana manzon Allah a wurin su mahaukaci ne abin da yake karantawa kawai hauka ne ba wahayi bane daga wurin Allah subhanahu wataala wannan ayar al-Imam Ibn Kathir yana cewa tana daga cikin asali da dalili wanda yake tabbatar da ainu a shari'ar musulunci bara kan baka a shari'ar musulunci ainu wanda yake iya kama mutum ta hanyar kallo ta ce wannan ayar dalili ne wanda yake tabbatar da haka mana kafirai saboda tsananin kiyayya da hassada da suke maka sun kusa su kayar da kai mana saboda ainu ainin da suke da shi ya shafe ka ka faɗi saboda tsananin bakin ciki da hassada da suke maka ta ce wannan ayar dalili ne akan tabbatar da ainu akan haka shi yasa a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yayi ƙoƙarin tattaro dukkanin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa'Alihi wa sallam wayanda suke magana kan al'ain wanda manzan Allah yake cewa al'ainu haq da sauran hadisai da abubuwan da suka faru na ainu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kusan yayi ƙoƙarin tattara su a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar. Allah ce wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun suna cewa shi mahaukaci ne ana qur'anin ma hauka ne kenan sai Allah ya ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'anin ba komai bane shi face wa'azi ne da gargadi da tunatarwa ga duniya gabaki daya daga yafi karfin a ce mai hauka ne yafi karfin a ce mai magana ce ta mahaukata Hakan an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi nan take sai Allah ya mai da martani dangane da wannan abin da aka faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kaga in sun ce alqur'anin waqa ne Allah ya ce wa ma huwa biqauli sha'ir in sun ce bokanci ne ce wala biqauli kahin to menene shi tanzilun ne min rabbil alamin saukacce ne daga wurin ubangijin halittu don haka shi ma nan alqur'anin gaba ɗaya? wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa'azi ne da gargadi ga duniya gabaki daya duk wanda alqur'ani bai iya zaman mai wa'azi ba to duk duniya babu wani abu da zai iya zaman mai wa'azi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya zama wa'azi gare mu gaba daya ya sa mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafitanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم sanar da cewa wannan a karama